قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون ka faɗa wa maza ya kai wannan manzo cewa su runtse idanunsu su kame su daga kallon abin da bai halatta su kalla ba na mata da al'aura su kuma kiyaye farjojinsu daga fadawa cikin haramun da buɗe su wannan kamewa daga kallon abin da Allah ya haramta ɗin shi ne mafi tsarki a gare su a wurin Allah lalle Allah masani ne dangane da abin da suke aikatawa babu abin da yake ɓuya a gare shi kuma zai saka masu a kansu.